Saura ɗan mintuna kaɗan wanda su su gobe, da haka ko ya ce muku da cikin kirkin yin insha Allah ko da ta ta hali. Ko ko yi zamu cikin kirkin kalmi ke nan, yi yar kalmi da ko da ko mai kiya, kuma su ke ko da da takwas, tana kwanci da ayoyi hamsin da biyu, mai Allah da kuke su. ربك بمجنون وإن لك لعجبا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم أي بسم الله بجد تنين وأن هرب البارم بيشبه أمسا آيات سيكا تقول بجيدا أبن بسم الله بجيدا يجيب أيها بجيدا تقول مين أي بسم الله بجيدا تقول بجيدا alif ba in ba in aka hada ne zuwa wal qalami Allah ta ina rayuwa da alqalami wa ma yasruna da abin da suke rubuta to anan alqalami da rubutu tsakani wani duka ce shine alqalamin kudura an fahimta ko wanda ya tabbata cikin hadisi ingantacce riwayar hakim da ibn jarir tabari da mantada daga ibada ibn sami manzo Allah ya ce farkon abin da Allah ya halitta a duniya shine alqalami يقول اكتب الكلمة يكون لجنبك التي اكتب الجراد ما هو كائن إلى يوم القيامة تقول إلى الله قال كلمة يكتب لجنبك جل أدلة الله تعالى فعليتها فبعد هذا هو الشيطان ينهى الكلمة يكون أنك لم تعلم waɗansu malamai suka ce a dukkan wani alƙalami da ake rubutu da shi da alƙalamin malami da alƙalamin likita da alƙalamin kowane marubuci ana magana da alƙalami ne yanzu da an ba don a nuna kimar ilimi a cikin mu nuna rayuwar mu ne da haka ya ce mu ɗin ubangiji ya yi rantsuwa da alƙalami da ake amfani wa ma yashkuruna abin da suke rubutawa shi ma ko mutum abin da mala'iku suke rubutawa na ayyukan mutane wa inna alaikum la hajjina kirana katibin ya nabi da mata tabiyin na ayyukan mutane ko mutum ma yi shi nuna abin da mutane ke rubutawa na gaskiya ko kishiyarta ubangiji na dan uwa da abin da ya yi kiyaye shi ne ta ga kansa gobe kiyama ma an da bi in rabbika bi majnun kai da ka zanto mahaukaci dangane da neman ubangijinka كافرون يا ايها الذين انزل عليه الدين انك لمجنون ما تاتينا بالملائكه من كنت من الصادقين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله القران من لك ما هو الدين كافرون بملائكه لا تزيد من الدين بالدين في ان يكاد فيك ما انت بنعمه ربك كيف متزنى وكيف بدل الدين بمجنونك وهي ان الله يسكنك وان لك لا أجر من غير مجنون من لك كما بلا غير مجنون كيف تقول لا من ينكر هذا ko ku ce wanda ba za a masa gori ba an gane ko mamnun zai zanto mali manni ne barku abin da a goran ta masa ce ba ni zan kaza ba ba ni zan kaza ba ba ni zan kaza ba to la dan lahira Allah ba zai masa gori ba dan ka san abin da aka masa gori ko da kana in ka ji daɗi ba gori in zai gurbata ba mutum ya za ka iya ya sa ka fito ba ne za ka iya rigar ba daban da ma'a kaga daɗin da kan zo da kana so rigar da da kan fito da gida da kaje ne to kai dan ganin da abin da Allah ya san dan maka da ga da maka gori ko kuma zai da ne zai da fito ya ba ne yin shi wani ba haka ce a larabci manantum abla bi ma'ana fata'atum abla ma yin abu ce shi ne inna salatu mujar mu ne wa innaka la'ala khuluqin azim kuma lalle kai kana kan dabi'u da suke masu girma يا تفضل كنا بيت الله الذي إنما بعثت لتنمي صالح الأعمال أن تنمي لبيئتك شاوى وانت بيئة بيئة معنى تجمع أن دعوة تتفع تنبع تتفع تنمي أراد مقارة هذا من بيئتك إنما مجال الله سيئة تابل المدينة في إعبان المسلمين يكي مطعين شهداء أنت من تابل الصالح أن دعوة تمر مطعين مجمعين تتفع تتفع تتفع kayayyakin gini ba inda ya rage inda za a dole bulo daya ko kuma da jami sai jama'a suka rushe kan gini su ce kai ginin ban san ba ya kai gini duk inda kai kai abin da ya rage da daya din nan su kuma bulo daya amma bayan sun yi ni ne su kan kaga inda ko da gini bai ba to haka Allah ba na kuma tun azimin kana son ta na gari da haka ya zo gini kuka mutane da buɗe na gari ya zo don ya suka da'awar anbiya ya zo don ya tabbatar da abin da suka kawo su ne su ne tauhidi da ɗaukan da mutane su zama bayi da ubangiji don zai bayi da Allah da gani ba Aisha aka tambaye ta ya ya ɗabi'un annabi cikin duk karin Qur'ani kana kullu Qur'an dalilin su ne Qur'ani duk abin da kaga an ce Qur'ani ya ce ayi kuma ba Allah ya yi in ya ce a bari kuma ba Allah ya riga kowa bari wannan shi ne kawai abin da in ka ɗauka ka gana da da biyu imanin Allah القرآن يوم دنا رأي كار عطان في إمام المثل إمام المثل تفصيلا والمثل في المثل من المثل كما تفصيلا أبين يوم في المثل في حديث يوم كار عطان في المثل فيما الإمام على كل كنا جنسيكم فتكم في عيبتين بأيكم المثل إن ربك هو أحلم بمن جل عنه ta kudu kudu da kan maza ka fani yi da kudu da su ma da kan maza kai da su wato kai annabi da kai wa'azi da su mutanen ka da kai azzanta za ku gane kai ma za ka gane kai da su wane ne wanda ku da kudu da ranar ubangi sakamakon ko ya zo da yadda ranar tashin kiyama wannan kuma sakakun kudu waɗansu kuma suka ce a ah, sakakun kudu ai sakakun kudu ne yanzu da kuma za ku gani da ido dan ganewa da sani maza Allah ya riga da dukkan da Allah ya faɗa masa na labarin mutane ko labarin aljanna ne ku yi a kai bayyanar abin kuma a zahiri da zai kiyama kenan Allah zai nuna maka shi ma ka fahimta sai ka ta gobe kiyama ba annabi shi wanda suka ce a'a kan da kuma sirri ne yana da alaka da bi ayyi kumul maksud a hadisin juna ta tafi sirri wa yi sirri bi ayyi kumul maksud da kan za ta sani su ma su sani wane ne cikin kuma hakiki المقصود وند أتى الجهبيش تكسر تنجر أبو كلوتا أتى الجهبيش بسيوان هيتا أن ذلك ذا أداني شيء da ta zo da wahayi take kan tafarkin Allah ko ko da suka kafin cewa da shi, suke yayi na zai bayyana to a duka da wannan kuma wanda suke cewa bi kin wanda aka ce bi ayi kun ne ko ba ta wata da za'ila ma'ana suna abin da yake suna an zo da kuma tabbata zance amma amalin zance ta tafi ku wa yusirina ayyukul maqsud ayyukul maqsud ko ayyukul maqsud za ka gani kuma ta sani wane ne wanda yake a cikin wannan suka ce lafazin al-maqsul yana nufin wanda za a yi azaba dan Allah ku yau mun ala mari yusam nabi ku kuma da kuma halin da ku yi ko tajil al-fitna ta ta azaba za ta ce mutum ta ce mutum wai za a yi azaba an gane ku inna rabbaka huwa ala man dalla an sabili lalle ubangijin ka shi ne mafi sanin wa yake fa wa ya tafi da kan bakar kyauta kuma shi ne mafi sanin wane ne al-muhtadi wane ne wanda yake cikin shirye Allah ya san shirye ya tabbata نعم. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهن ولا تطع كل حلات ميت هماز مشاء بنميم Ko da manzon Allah fala tuqil mukazzibina kada ka bi waɗanda suke karyata ta ko suke karyata Allah da manzanninsa a nan magana ce da annabi amma ana musu mugun shekun al'umma inda Allah ya san manzon Allah ba zai biyayya da kafiri ba an gane wasu su kafirai sun ce laifi tudhuru ina ma ta kafirce ko yi dubun ko kafirce kallake ko kuma laifi tudhuru ina ma ta fassara addinin ka ko yi dubun kuma sun fassara ta tsakiya wato kadari suka ce yana da mutunci ba da amfani a je a samu a tattauna a yarjejeniya abota Allah mu yau da zuciya abota Allah kuma musulmi ko abota Allah mu yau shekara shekara mu zuwa abota kaga kudi ne kai idan an haka ba an gafa gele shi to ku ku so haka wato abin da yau a fito da shi a wuce ga dan ko ya kawance da kanin addini ko kuma al-adiyanu samawiyya wai addinan sama ba na mutum ne da shi da mutunci wai ya kamata a samu wani kawance na kafikiya kai musulmi da ɗan sokoto shi ya kuma sa sokoto da ya hudu ya yi ya ɗan sokoto to in kun ya tafi kowa da kan addinin sa da hudu da wani hudu ne kuma sa da kun sa da kai musulmi da ɗan kuma su in addinin su akwai sakin layi a cikin littattafan da suka zama a yi wannan yanzu wata aya take da ita da za su lafi na wata ko wata aya da suke yawa za a yi karanci na addinai. Idan ta fasuwa ba, yanzu yanzu ne ولا تطيع كل حلاف بعيد تركوا بيه لذلك من حلاف من يوم الله bayan idan kuwa sun ba sun ko dan ya kuma da duniya mai ji kadan wallahi kaza mai ji kadan wallahi kaza yau idan kuwa ba ya amma ku wa nashbi sarki duniya ga kullu hallatin dukkan wani mai yau idan kuwa suka ce wulakantacce ko kuma mahiyin ayu da'idul qalbi mai karfin kuma shi ne mahiyin kenan amma mai yawan aibata mutane وان هو عبث وان يمر له قرصه عبث هنا حماد الذي يعيد الناس هنا مكاء بنميم من يار بكلمة شنو يأكل بالسلسل يكيشك يدوكي بالسلسل يكيشك daga wannan grup a cikin jam'iyya zuwa wancan grup na cikin jam'iyya daga wannan kungiya na addini zuwa wancan kungiya daga wannan majalisi zuwa wannan majalisi daga salan alabiya ne zuwa salan alabiya ne daga sadar alabiya ne daga wannan gida zuwa wannan gida akwai cikin mata akwai cikin maza da shi wannan wata ba ta iya zama idan su kamar cizon da ake sun za su zaɓa su gaban su gaban su gulma su gaban su gulma wancan ma haka za a iya zama ruwa da su mashiya in gulmin ke ya tabbata cikin hadisin bukari manzon Allah ce la ya dukul jannata kafa duk mai yawo da gulma da mutu da aljanna ba ta haka kame bakin ka ki kame bakin ki man ya'il lil khairi yana hana alkhairi in za a yi wani zai cuta wani zai sadaka sai su ga su kai dan ne mu'tadil kuma yana ƙetare wa mutane iyaka cikin dukiyarsu ko cikin jininsu ko cikin mutuncinsu a ne mai yawan sako tsakanin da Allah an gani sai ke hukumin da zalika ne, hukumin mai girman kai shine hukum wadan suka ce hukum daga kalmar sa ne ta larabci wato shine mai jan mutane kan kasa da ɗanyi shi ya saba wa Allah ko sai amfani da kuɗin su ka saba wa Allah ko da mulkin su ka saba wa Allah shi ne aka ce ko zuhu fa ashiru ila sara'il jahim kaga aka ce fa ashiru da hankali da zuwa jiki da kalbi ke da aka ce ila sara'il jahim to shi ne usul an gane ko ba da zalika bayan haka na zaminin wato shi la'im ne abin da kuma zaminin wato la'im abin zargi ne saboda yana da munanan halaye da munanan maganganu waɗanda ke sa a jirgin ko da lokaci ana zuntansa a cikin gari saboda ba ya dake kyau ba daidai bane fassarar da suke fassara dalilin da cewa kan guna ba fassara ta ingantacciya ba in ma za ka yi fassara wanda suke so su goyon bayan hadisi akwai hadisi cikin sahih bukari wanda manzon Allah yake shi wannan dalili wani mutum ne cikin tsare kawa lahu zana mafi ka zana mafi sha wato za a zai lokaci a kunnan akuya ba wani abu kamar ɗan kunne halitta da haka Allah yi ya san duk ya ga kamar ɗan madalli a jikin kunnan akuya to wani mutum da cikin gudu ya ke da wannan a kunnan ka shi ayi suke muku da suke ba a da zalika bayan haka ma zamiri yi yana da wani wato a ɗan kunne da kunne kamar irin na akuya ko yana da kunne irin na awaki ina da lahu zama amma dai salim ala rasulina min la'i wato abin zargi mutum da yake bai da kirki ba yana nufin dan zulba domin dan zulba bai da kirki a wurin Allah ta'ala ba shi zulba la tabru wa kullu ukra saboda me yake yin wannan ga ayoyi guda biyu waɗanda suka bayyana dalilin da yake yin wannan an kana zamalin wa banin إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين

yana da dukiya zai sa daurawa ne zai iya wadatuwa da kowa zai iya zagin kowa an kama zamalin da bane idza tutla alaihi ba, in an karanta masa ayoyin qala suka gina fi asatirul awwalin ana yi kan kullun mutanen farko dan kafir ce ma Allah sai Allah ya sa mace al-kutub da kuma za mu sa masa alama akan karan hancin sa shi ne al-kutub shi sa wannan suka ce ta sauka ne kan wani gudun nabila wannan suka ce kan wani kafin cikin kafirai wanda alamar hakan ta bayyana da aka biya kin da da aka gina rauni a hanci sai shi ne al-kutub wato za mu sa masa alama akan karan hancin sa إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مسبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن غدوا على حوتكم إن كنتم صالمين وبنجد إنا بلوناكم lallai mu mun jarrabe su lafazin hum yana nufin mutanen makka waɗanda suka yi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lalle mun jarrabe su kama balauna ashabal janna kamar yadda muka jarrabi ashabal janna ma'abota wata gona waɗanda suka wuce a tarihi a wani gari cikin garuruka idan aka samu lokacin da suka rantse suka yi rantsuwa la naha, wallahi sai sun girbe wannan amfanin gonar tasu musbihina da asusubahin fari tun kafin rana ta yi mabukata su zo gonarsu ballantana su fitar da haƙƙin Allah shine ma'anar musbihina ai dakilina waqtas sabati suna masu shiga lokacin asbahi za su yi sammako su girbe amfanin gonar wala yastasnun ko da togaciya ba su ba ma'ana ko da insha Allah ba su yi fa tafa alaiha ta'ifun min rabbik sai kawai wani mai kewaye daga bangaren ubangijinka ya sauka a wannan gona wa hum na'imuna alhalin suna barci da daddare wato musiba ta sauka kanta ko wata azaba ta sauka kanta gonar ta kone kurmus fa asbahat sai ta wayi gari kasariyam kaman wani yanki na dare wato ita gonar kenan fatanadau su ko sai suka tashi da sassafe fatanadau suka yi kira musbihina da sassafe suna kiran junansu ba su san me ya faru cikin dare ba suna cewa da juna anihdu ala harfikum ku tashi ku fitar da sassafe ala kun bisa ga gonarku don ku je ku girbe amfanin gonarku in kuntum rumiyin in har lalle kuna so ku girbe din to yanzu ne lokacin mafi dacewa ku fita kun kafin rana ta yi kun kafin mabukata su zai samu dinki to daga nan fa فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين فانطلقوا sai suka تاشي suka فتاوي wa in yi tasafatuna suna magana cikin sirri shine at-tasafut yatasarruna fi ma suna zancen sirri a tsakanin su rubuta nan a kar wanda ya gamu mu gila in rubuta za a ga mu shine yatasafutun Allah ya dukulanna al-yawma suna cewa lalle a yau din nan kar wanda ya shigo muku alaikum wato cikin gonan nan da ku miskinin cikin wadansu bukata kar ku bari wani shigo ni maza mu je mu kare amfanin gonan mhm. وغدوا على أرض قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون bal nahnu mahrumun wa gadan sai suka tashi da sassafe al-qudu kenan an yi sammako ala harbin bisa ga kudurinsu ko niyyarsu da suka kulla tun jiya da daddare ta girbe amfanin gona din qadirina ay an anfusahum bi qudratin ala zalik suna tsalla mun za su sami ikon girbe wannan amfanin gona lafazin harb yana nufin alqaf daga harada ya haridu ay qasada yaqsidu qasdan waɗansu malaman suka ce alhardu shine almanu ma'ana suka wayi gari ala harbin ay ala niyyatihim fi man'i ma huwa mujadin fi hadha al ma'ana bisa ga niyyar su ta hana abin da ke cikin gonar da kayan amfanin gona shine ala harbin kenan an gane ko shine wa ala harbin sai suka wayi gari bisa ga nufin su ko ka ce wa ala harbin suka wayi gari bisa ga niyyar hanawa da suka yi qadirina sannan suna da iko kan haka da suka tashi suka da suka je gona da san me ya faru da dare ba da san cewa ta fali a ta ibn rabbika wa hum na'iduna ba suna zuwa falamma ra'awha yayin da suka ga gonar da halin da kike ciki kalu sun suka ce inna la dallun kai mun bata hanya ina jin ba nan ta gonar ba saboda sun san gonar su sun ta amfanin gona ya nuna ba ba min da rige sai gimbi yanzu kuma sun je sun tarar a kone kurmus asbahat kasarin tawaye gari kamar yanki na dare wadan suka ce asarin ma'ana a kalmasrun ma'ana kamar gonar da na riga an girbe ta ciyawar wajen ma ta bushe dabbobi sun bi ta kai kaga babu yadda ake tsammanin gonar su ce daga jiya da yamma zuwa yanzu ta ta ta faru da ita inna la dallun wannan ba gonar mu ba ina jin mun bace hanya ne da suka sake dubawa suka ga suka iya ka da shi daga gabas wa suka iya ka da shi daga yamma kudu arewa sai da gane lalle gonar suka ce bal nahnu mahrumun ba haka bane ba ba kafa mu kai ba nahnu mahrumun an riga an haramta mana amfanin gonan ubangiji ta Allah ya kwace mana saboda mummunan nufin mu na hana talakawa hakkin da ya kamata a ba قال أوصفهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا wato mafi adalci ko mafi kirki daga cikin su sai yace da su alam aqullakum shin ban faɗa muku gudun farko cewa laula tusabbihun dan me ba za ku yi tasbihi ba kun yi rantsuwa kun ce gobe sai mun je mun girbe amfanin gona ko da insha Allah ba ku ce ba lokacin ko sai da na faɗa muku ku ce insha Allah mana amma ba ku faɗa ba ko ga kuma rashin faɗa ga abin da ya zama shine ma'ana laula tusabbihun kenan abin da yake nufi da tasbih yana nan ayi al-istisna fadi insha Allah lokacin da mutum ya rantsa kan cewa zan yi kaza to ya kamata ya ce insha Allah ba zan yi kaza ba ya kamata ya ce insha Allah an gane ko kamar dan adam ba shi ke da mulki biyar masu zuwa nan gaba ba ballan tana gobe ballan tana bibi wadansu malaman suka ce a abin da yake nufi laula tasbihuna dan me ba za ku yi tasbihi ba ai na faɗa muku cewa dan me ba za ku yi tasbihi ba abinda ku ake nufin tasbihi shine girmama Allah sawa'un da baka ko kuma wani aiki na ka zai nuna ka girmama ubangiji ai na da hankalin ku cewa da wannan aiki da na san mahaifin ya saba yana fitarwa dan me ku ba za ku fitar ba haƙƙin talakawa ba duka zan da za ku bayar ma na da hankalin ku kan wannan wato kenan ba ka zama zama ɗaya ba kalu ku suka ce subhana rabbina sarki ya tabbatar maka ya mu. inna kunna zalimin lallai mu kan mun kasance cikin waɗanda suka zalunci kawunan su sakamakon mummunan nufin mu fa aka zala ba zuhum ala ba'din sai sashin su kuma ya fuskanci sashi ya talawa nuna suna zargin juna wannan ta ma wani mutum mun yi ba sai ka fara kawo wannan shawara za ta da na kawo shawaran na ce dole sai an tafi da ku sai kar a je mana ka sai da bai laifi ko so ke tura laifin da kanta shine ya talawa nuna suna zargin juna kalu suka ci gaba da cewa ya wailana ya kai kanmu inna kunna tabiyin lalle mun kasance masu shishigi game da lamarin ubangiji asa rabbuna an yubdilana min minha lalle muna tsammanin ubangijinmu ya musanya mana khairan min ha wani abu mafi alkhairi saboda wannan gona da muka rasa a sakamakon da na sanin mu a sakamakon nadama da muka yi inna ila rabbina rajiun lalle mukan muna tsammani game da ubangijinmu muna sa rai na rajiuna muna da ragaba muna kwadaye samun rahama ko musanya mana abin da ya fi wanda muka rasa ذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون كذلك العذاب كما هكا ne azabar ubangiji ta'ala yake jarrabar mutane da ita wala azabul akhirati amma azaba da yake na tunta lahira da waɗanda suka kangare ba su ji wa'azi na azabar duniya ba akbaru ita ce mafi girma ya alamu na inda mutane suna da sani a takaice ita wannan kissa ta waɗannan mutane ma abuta gona malaman tafsiri sun kai sun komo waɗanne mutane ne a wani gari aka yi su a wani zamani waɗanda suka ce an yi su ne a cikin ƙasar yaman tsakaninsu da birnin sana'a ba nisa babansu dattijo ne duk shekara idan yi noma amfanin gona zai raba kashi uku kashi daya ya ɗebi daidai amfanin bukatar shi da iyalin gidansa na shekara kashi daya ya waye a matsayin iri wanda zai shuka shekara mai zuwa kashi da ya rage kuma shikenan sai ya raba wa talakawa a ce su ƴaƴansa ba sa san wanda aikin alkhairi da mahaifin su ke yi shikenan da Allah ya karɓi rayuwarsa da suka zo sai suka ce su ba za su yi wannan da haka ana yi gobe za a yi girbi talakawa duk suna murna gobe za mu je ranar girbin gonar gidan suwa ne za mu dace da kaza sai suke wannan wannan rantsuwa kan duka da cewa da suka ka za su je su nome amfanin gona da za su bayar kowa ba su sun gaji da abin da mahaifin suke yi suna ganin kamar ya tauye to shine sai ubangiji ta Allah jarrabe su da wannan to amma a nasti na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacce babu wani abu da inganta daga bakin manzon Allah wajen fayyace mutanen cewa ga zamanin da aka yi kuma ga garin da suke zaune duk dai lalibai ne malami ke cikin duhu cewa an yi su a kasar Yaman ko kuma an yi su bayan mutuwar annabi Isa bayan Allah ya ɗauki annabi Isa ko kuma an yi su kafin zuwan annabi isa alaihi salam amma ruwaya ta tafiya daga manzon Allah da ke fayyace ɗaya daga cikin waɗannan zantukan babu isa. ina da ta'an fahimta yanzu da ta faɗa muku a baya shine kistoci na alqur'ani mai girma babban abin da yasa ake kawo shi shine wa'azantarwa da faɗakarwa ba wai a kofar da bukatar ka ga ta yin nasan labari ina ta in gane wane baban wane dan gidan su wane mai gida a unguwa kaza daidai gari kaza ba wannan ne qur'ani ya kuku dalan babban abin da qur'ani ya fi kawo ya shine mawdu'ul ibra wurin da zai ja hankali wurin da zai wa'azi yasa ce laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yusra walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi wa tafsil kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun wato shi alqur'ani mai girma da ya kawo kisoci ya kawo su ne don su zanto ibra an gane ko wa dan daukar izina ba wai dan tantance sunayen mutane ba yasa yanzu idan matambayi yi tambaye ka alqur'ani ya kawo labarin fir'auna ya kawo labarin babban wazirin sa hamana to shi wannan hamanan me ce ce kabilarsa farin fata ne bakin fata ne shi da fir'auna ya fi girman jiki kuma gidansa a yammacin gidan fir'auna yake ko gaban yake da gidan fir'auna kaga duka da tafafin sun da mu cikin fir'auna ba kuma za ka cikin hadisi ba ina ta an fahimta kuma an yi maganar cewa lokacin da aka zo ana takarar wane ne zai karɓi renon na na Maryamu bintu Imrana ɗaliban babanta sun yi takara suka jefa alƙalin ma izil kuna kalamuhum ayyuhum yaqulu Maryam wato suka jefa alƙalin ma cikin teku to wannan alƙalin man na menene na gamba ne a'a na kala ne a'a na kala ne a'a na menene da me ake alƙalin man biro ne irin namu ko bantur ne kaga babu wata aya ko hadisin manzon Allah zai fayyace maka sinadarin da aka yi alƙalamin da dan a wannan lokacin ba so ake a kofar da bukatar ka sanin wani irin alƙalami ne sannan bulu ne ko ko jami ko menene ba wannan ke bukatar ba an dai takara dan kowa na son ya karɓi renanta dan girmama malamin su karshe ta fito a cikin rabon annabi zakariya alaihi salam ya kasance ya karɓi renanta ina ba ta fahimta ku da haka inna balawnahum kama balawna ashabal janna lalle mun jarrabu su mutanen maka kamar yadda muka jarrabi ma'abota wasan gona kar ka sa ka bata kanka lokacin wata gona ce a wani gari suke a wani lokaci aka yi shi kafin ko bayan zamanin annabi isa babu wata aya da ta fayyace hakan babu wani hadisi cikin hadisan manzo Allah da ya fayyace haka galibi da abin da za ka samu Isra'iliya da ma Allah Allah ya su zuwa wanda sai wani ya kai minti ashirin minti talatin yana turo labarin sa cikin tafsiri wanda ba su da alaka da tafsiri ko ta kusa ko ta nesa a kawo wasu tafasil waɗanda ba su ne manufar kawo kisoshi na alƙur'ani ina ba ta fahimta manufar kawo kisoshi na alƙur'ani mai girma shine wurin da ya shafi wa'azi yanzu wannan abin da ya kamata mu ɗauka na wa'azi a ciki a ce lokacin da mahaifin mutum yake ayyuka na alkhairi kada bayan mutuwar mahaifinka ka ga sai da za ka yi ba. ka fata bayan ko Allah ya baka halin zaka iya yin in kana so domin idan ka fasa din sai ubangiji da Allah jarrabe ka da babu irin yadda ya jarrabe wadancan mutanen da babu kuma wannan fasawar ko a sakamakon da za a kama mutum da azaba azabar da za a masa a nan gidan duniya idan ya ji ya gyara shi ke nasa abin ya takaito a nan gurin amma idan yin ci gaba akan mummunan ka wala zabul akhirati akbaru law kanu ya'lamuna ina dan kun ku sai ayata إن المتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيهن ما تخيرون Ubangiji ce lalle zai tabbata ga masu takawa inda a wurin ubangijin su aljanna ta Allah wannan zai tabbata ga masu takawa masu tsantsan a cikin ko in za su yi magana za ga wata magana dace da yardar ubangiji wata magana ce kuma za ta jawo musu kushin Allah dan su ne ta haka in za su yi aiki za su ga wani aiki ne ya dace da yarda ubangiji ko izininsa wani aiki ne bai dace ba dan su nisance shi wannan shine hakikatu takawa inna lil muttaqina inda rabbihim jannatun na'im sallati afa naj'alul muslimina kal mujrimin shin zan yi mu sanya hukuncin musulmai daidai da hukuncin kafirai mu sanya sakamakon da za a yi wa musulmi a lahira ya zanto daidai da hukuncin sakamakon na kafirai zai yi haka malakum mai ke gare ku ko masu irin wannan tunani kai fa za ku mun ta yaya kuke hukunta haka a cikin zukatan ai ba zai yi ba am naj'al alladhina amanu wa amilus salihat kal mufsidina fil ardi am naj'al al muttaqina kal fujjar shin zai iya wa mu mayar da waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari wato kamar waɗanda suka kafa cewa Allah subhanahu wa ta'ala shin zai iya wa mu mayar da masu takawa daidai da fajiran mutane ta fuskar sakamakon lamarin kiyama wato wannan aya kamar mayar da martani ne ga kafiran makan da suke ganin Allah ya ba su dukiya ya ba su ƴaƴa ya ba su kwanciyar hankali sai suke faɗa wa mummunai yadda kuka gan wa anan mun fi ku to haka a can ma mun fi ku sai ubangiji ke mai lokacin masani ba haka bane ba a sanar da azal yi na karbi zulmi ma da kun kai fata kuma am lakum kitabun shin ko kuna da wani littafi a hannunku fihi tadrusuna wanda a cikin sa kuka take karanto wannan bayani kuna da wani littafi da Allah ya saukar ya ba ku cewa yadda aka ba ku dukiya aka ba ku ƴaƴa da kwanciyar hankali a nan gurin ko a lahira ma haka za a yi muku duk da ku imani ba duk da ku za ku ce inna lakum fihi lama tukhayyarun tsammanin ku kamar yadda idan akwai littafin da kuke karantawa kun kuna tsammanin lakum fihi a cikin aljanna kuna da lama tukhayyarun duk abin da kuka zaɓa ba zai yiwu ba ba haka bane ba lafazin inna lakum fihi lama tukhayyarun yana da alaƙa da kitabun فيه tadrusun ai تدرسون إن لكم فيه lanafsayun shin akwai littafin da a cikin sa kuke karanta cewa za a ba ku abin da kuka ga to idan mun dauke shi a haka wanda kan haka din shine ya shigar da bai kishi wato sai mai tambaya yayin tambaya in dai tadrusuna fi'il ne wanda yake inna lakum yana matsayin mafa'ulan bihi mansub to wanda ya kamata ta zanto matsayin mafi'ulin bihi mansub hamzatuha maftuhatun da'ima ya kamata alhamza ta zanto maftuha ce da sai a ce fihi tadrusuna anna lakum fi ila ma taqayyamu amma me yasa alhamzarta a madadin ai mata fataha sai aka mata wakalin kasa suka ce saboda lamun sun da zo take da cikin sadar lama inna lakum fihi lama ya halatta cikin lalaci ka ce alimtu annaka aqilun kaga annaka kai ta cikin alhamza ya halatta kuma ka zo ka ce daga baya ko in ce dole ne in ka kawo lamin da cikin khabar ka ce alimtu innaka la'aqilun saboda la'in nan sai wasalin alhamza ya tafi daga fataha ya koma mai ya koma kasra ina ga zan kuka ita wato nan da za a cire lamin a ce inna lakum fihi tadrusun da sai a ce annaka أنكم كتاب فيه تدرسون أن لكم فيه ما تتميزون باب لامن أبا تند أقول لامن تدرسون إن لكم فيه لما تتميزون إلا فيه نعم سوتي آية تبقى التي أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم ما تحكمون فانظروا أيهم بذلك زعيم أم لكم أيمان علينا كوكم كنا دوتنس الكورن بكا أكمل بمكا دوتن مكا يمسو إن شاء الله أيمان أنا بعدين كويس كده إذا أنا مثلا الكورن saboda akwai alaka ko kusanci da juna tsakanin rantsuwa da alkawari sai ta sai a kawo lafazin da rantsuwa yake yi amma na nufin alkawari kuma ɗan waɗansu alkawarin duka da kuka biyu bashin su wanda mun yi muku su ba da gafin masu ƙarfi ila mun kiyama ya zuwa ranar zafin kiyama ne ranar biyan ko na alkawarin cewa za mu ba ku ƴaƴa irin da muka ba ku a nan za mu ba ku kwanciyar hankali irin da muka ba ku a nan za mu ba ku yalwatar dukiya irin da muka ba ku a nan akwai wannan alkawarin tsakanin mu da su Allah ke tabbata an gane ku inna lakum lama tahkumun inda akwai wannan alkawari to lalle da abin da kuke hukuntawa na ku ne zo ku faɗa abin da kuka inda ko wannan alƙawari Allah ke salhun tambaye su kai wannan annabi mai girma ayyuhum bi zalika zayyin cikin su wane ne zai bada garanti ko tabbas na tsayuwar ɗaya daga cikin al'amuran da aka tambaya a baya da sigar alamar tambaya ina ba za mu fahimta shin akwai littafin da kuka karanta wanda a ciki aka ce za a ba ku dukiya da yaya a lahira irin yadda aka ba ku a nan waye zai bada garanti a cikin su cewa akwai daga babu shin akwai tabbas da alƙawari da muka ɗaukar muku cewa za mu cika muku wannan alƙawarin ranar tashin kiyama cikin kuwa ya zai da wannan garanti din cewa Allah ya yi alƙawarin babu sarhun tambayi a nan duniya ta ji ayyuhun bi zalika za'iyyan cikin kuwa ne zai fara tabbas na cewa akwai ɗaya da cikin abubuwan da aka ambata a baya za'iyyan ana nufin dawamin wani da zai zama ya ba da lamuni ya ba da tabbas na faruwar ɗaya da cikin ababen da aka tambaya da siga ta alamar tambaya a baya ina ga kuna fahimta Allahum shuraka'u falyatu bi shuraka'ihim in kanu sadiqin يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون أم لهم شركاء شركوكنا بأنس أبو كلام تاريا waɗanda suka sanya su kishiyoyi ga Allah waɗanda suke tsammanin za su musu rahama yadda Allah ke rahama za su ji kansu yadda Allah ke jin kai in har a so su bal ya su musrakat to su kawo abokan tare ya su a gani a filin kiyama in ka nuka da kina inda gaske ne ma'ana babu wanda yake cewa Allah ya mutunta da kamar yadda a nan gidan duniya bai cancanta ta kana kishiya ba a ranar tashin kiyama ba wanda zai zama Allah kishiya dan Allah zai tsara mutane gaba daya yace da su limal mulkul yawm ba mai iya bada ansa kowa ya ce lillahi wahid qahar ga Allah shi kadai wanda yake mai rinjaye al yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al yawma inna Allah sari'ul hisab a yau kowa rai za a yi mata sakamako ne gwargwadon irin aikin da ta yi tun a duniya a yau babu zalunci inna Allah sari'ul hisab lalle ubangiji mai gaggawar hisabi ne shine falliyatu In da gaske ne suna da wasu kishi suka sanya na Allah suna tsammanin za su amfani to su kawo in kanu da gina inda gaske suke yawma yushaku an satin tunatar da su ranan da za a yaye kauri wa yud'auna ila sujudi a kiraye zuwa ga sujada fala yastati'una ba za su sami ikon yi ba atan absaruhum gannan su sun sassauta su kowa ya tabbata kai kasa baya iya kuma kan yi magana har haƙon dilla kaskanci ya lulluɓe ta ko ina wa kad kanu yud'auna ila sujud alhalan sun kasance a duniya ana kiransu su zuwa ga yiwa Allah sujada wa hum zalimuna suna lafiya kalan suka ki to za a zo a ladara a kiraye su ku zo ku sujada guda ɗaya ku shiga aljanna duk an yafe kafircin da kuke ba za su iya yi ba sai sun tafi kamar za su yi manzon Allah ce sai su samu gadan bayan su kamar an sa roji ba za su iya tankarawa ba mutum yayi yayi a ce a gidan duniya kana da lafiya sai ka inda kun ga dama da kun yi kuki yanzu ga ku zo ku jira da ku shiga aljanna ba za ku samu wannan ba ina yau mai yukushu an sake ranar tashin kiyama kenan hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari cewa wannan rana da ake kira yau mai yukushu an sake sa yana nufin kauri waɗansu malamai na ƙoƙarin su kautar da ma'anarsa cewa abinda ake nufi da ranar da za a yaye kauri ana nufin ranar wahala wato kaga kawo ne kenan ranar wahala domin daɗi ne ke sa mutum ya yaye kaurinsa ko kuma wahala wahala sai suka ce kinaya ce ubangiji ta ala ke yi dangane da wahalar da ke cikin kiyama ranar da sun mutum ya tattare kafa wandan ta an bayyana ko da ko ba da ne ke sa a haka da wahalar to amma hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ubangiji subhanahu wa ta'ala zai yaye sauri a wannan rana dukkan mummune su gaishi su je su sa'u su yi masa sujada shi Allah din ya ba su dama su shiga aljanna kafirai da munafikai irin wanda a nan gidan duniya an yi an yi su yi bautar Allah sun yi da sun gana mu ne sun yi sujada sun da zai da aljanna sai ce kuma ku je ku sun da su ga sai su faɗa gaba daya wato ainihin gadan bayan sai kasance ya san gari kai ka ce an zuba rodi ne da dakin gaba ɗaya kai ka mutum ba zai iya san ba Kada a nan gidan duniya ne mutum ya kamata ya amfani da lokacin domin duk abin da a nan gidan duniya aka ce zo ka yi kana da ikon yi ka ƙi to a ranar tashin kiyama sai ka ki a baka dama ka yi ko da an ce yi ɗauko ba za ta yi saboda san da gidan bauta bane nan da gidan bauta can gidan sakamako ne nan ne ranar noma din a can kuma sai dai a yi girbi abin da aka riga aka noma ba san ne kuma za ka noma bai girbi lokaci guda ba zai yi ba ina fata da kuma da haka abin da waɗannan ayoyi suke nuna wa ranar tashin kiyama rana ce babbar rana wanda ya kamata mutum ya yi masa tanadin tun daga nan gidan duniya kuma wancan hadisi cikin sahih bukhari ingantacce ne imam bukhari ya kawo shi a cikin kitabul tafsir daidai fassara wannan aya dan da kuma malaman hadisi da sun kawo ne? abinda kai yake so in fadakar dukkan abin da aka faɗa cikin alqur'ani ko hadisi wanda ya shafi sifar ubangiji subhanahu wata'ala abinda ake so kai mummuni ka gaskata Allah cikin abin da ya faɗa ka gaskata manzon Allah cikin abin da ya faɗa amma bayanin ya ya hakikanin wannan sifa take Allah bai dora ma nauyin wannan bayanin ba na'am amma ka fassara ayar Qur'ani yadda ta zo ka fassara hadisin manzon Allah yadda ya zo ba tare da kautar da ma'anarsa ba wannan shine abin da ya zama wajibi a kanka ina fata an fahimta a zuciyarka ka kudurce cewa duk abin da Allah ya jingina ma kansa na ji ko gani ko rayuwa ko ilimi ko kudura ko irada ko hannu ko ido ko dukkan abin da ya jingina ma kansa to wannan abin lalle yana da shi amma na shi ya ga babban da na halittarsa dai shi da ala laisa ka yi sai in sai sami basira ina ta an ta kamar yadda muka mana misali ne a baya abin da yake mana wahala ne idan aka ce hannu mu ce ubangiji ta Allah na da hannu bayan ko ya tabbatar cikin alqur'ani ko a ce kafa ko a ce kaza ko a ce kaza amma baya mana wahala kuma yadda idan an ce rayayye mu ce eh ubangiji rayayye ne amma mun ta mu rayayye ne idan aka ce ilimi mu ce eh ubangiji ta alana da ilimi amma wannan ta cikin ma ko malamai muna da malamai masu ilimi idan an ce kudura mu ce eh ubangiji ta alana da kudura mun man ta cikin mu dan adam yana da kudura irin kasa da ji da gani mun yi da Allah yana ji yana gani amma mun man manta kuma a cikin halitta ba dan adam yana ji kuma yana gani kada idan mutum bai yi tambaye ka da jin Allah da jin dan adam iri ɗaya ne sai ka ba iri ɗaya bane dan shi ta alana ne ka mutum jinsu ya ta mun da dan adam haka ganinsa haka rayuwarsa haka iliminsa haka dukkan abin da yake na ma kansa da kuku ina da ta fahimta dan haka imam malik ibn anas ya koya daga wajen malaminsa rabi'a ibn abi abdurrahman wanda ke kira rabi'atul ra'ayi dangane da aka tambaye shi al-istiwa yaya istiwa yake a ji al-istiwa ma'lum wal kayf majhul wal imam bi wajib wa su'alu anhu bid'ah to wannan ka'ida da ya bayar ba wai suna tafiya bane akan istiwa'i kadai yadda ya halatta ka maimaita wannan magana da Imam Malik ya faɗa dangane da istiwa'in Allah alal arsh to haka kuma za ka faɗa a cikin duk abin da ya shafi sokofin Allah idan wani tambaye ka Allah ta'ala ya sama kai kai ka san Allah sai ka ce as-sam'u ma'lum wal kayf majhul wal iman bihi wajib wa ta'ala anhu كيف حياة الله كيف الله رأيوني قلت لنا هذا ما رأيوني كيف حياة الله تعالى الحياة معلوم والكيف مجهول وسؤال أمر والإيمان به واجب حتى تذكر قبل أن تتصل الله وأنا كعيد الله تعالى نعم نعم كيف تتوقف كيف لا تعلم أن الإنسان عذاب منه إنسوار بباب الإسوائي كده تجي عن كلمة ذات تجري تكون كل مبادي عند باب التوحيد الأسماء والصفات أما إنت أقول خاشعة الأبصار من تلعبهم من الله وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون ثالثا مثل ومن يكذب بهذا الحديث فنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين Dan ubangiji ce tabarni kyale ni wa man yukazzibu bi hadal hadith ni da wanda yake kare ta wannan magana ita ce alqur'ani mai girma kyale ni da su dukkan wanda yake ganin abin da zai dauka shi ne kare ta alqur'ani mai girma kare ta wahayin da Allah ya yi manzon Allah da shi kyale ni da shi da Allah sanastadrijuhum da sannu zan kama su a hankali min haythu la ya'lamuna ta inda ba ka tsammani abin da kira da al-istidraj cikin larabci shine afdhul insani ala ghafla ala dini ghaflatin wato a kama dan adam lokacin da yake gabane baya tsammani an gane ko to shine kana mutum an yi masa istidraji kenan mutum da fada ma ubangiji yau yayi injini ga dinin musulunci jirayi da wata musiba ta sauka ko da ta sai Allah ya kare tun yana yaro cikin shekaru 25 da yake farna dan ɗan kula talatin yana farna sai ubangiji ya kyale shi bai ta fita kama shi da yake kala saba'in a duniya in su da rajin Allah ya kama dan adam sai inda ba ya farna shine sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun da sannan zamu kama su ta inda ba ta zato wa umli lahum Allah sai ina musu jinkiri ne kadai inna kaidi mafiyin lallai badara ta mai karfi ce matuka أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكفرون يكسبون أم تسألهم شركو كنا تنبير سنيكي ونن النبي أجرا وملادا كاكا مسوسا وانا الباسي ne dangane da isar musu sakon addinin musulunci da kake shin ka nemi na lada su biya ka wa'azin da kake musu da wannan mazramin balle su ce saboda wannan abin da ake tambaya na lada din mustaluna su ababen nauyawa ne an tsora musu nauyin da ba za su iya gaya ba da haka sai ka yi ko kuma suna da wata matsaliya ta gaibu a wajen su cewa ko da sun kafirce ba komai fa um duna da haka suke rubuta gaibun da suka sani din dan yi wa na bayan su wasiya sai da ba su sun karɓi sakon da kai yake faɗa musu ba ko kuma fa um duna wato suna dogaro da wannan gaibun da ake rubutawa sai da ba su sun imani da kai ba ina ba za mu yi ta. Tallafi. Wasbir li hukmi rabbika wa la takun كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكروم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالنار فاجتباه ربه فجعله من الصالحين الله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فاصبر كي حكم حكم ربك لحكم ubangijinka ma'ana ubangiji ne ya zartar za ka yi wa'azi ubangiji ne kuma ya zartar tare da hikima koyayya ta cewa za a faɗa maka mun maganganu idan ka yi wa'azi za ka duba daɗi ba daga yan adawa da wurin yan hamayya wala ta kun ka sahibul kar ka kasance kamar ma'abokin kifi shine annabi Yunus ibn Makka iznada lokacin da yayi kira wa huwa makdum yana cikin damuwa da bakin ciki ma'ana lokacin da yayi hijira ya bar garin sa ba tare da izinin ubangiji ba ya isra wa mutane addinin musulunci suka gidi yayi wa'azi sun gidi sun yi hijira ba tare da Allah ya umarci su yi hijira ba karfe ya je kifi ya ake shi kamar da mun karanta mu kuma tada a baya cikin suratu safa da cikin surutu kaza da cikin suratu kaza lokacin da kifi ya haɗe shi ba na dafi zulumati sai kira da babban murya lokacin yana cikin duhu bayan duhu ga duhu na cikin kifi ga duhu na cikin teku ga shi kuma a tekun ma sai kifin ya je karkan kasa ya zauna kaga zulumat kenan sai kira da babban murya Allah ilaha illa anta subhanaka lalle ya Allah na tabbatar babu abin bauta bisa da cancanta sai kai kuma sarki ya tabbatar maka inni da min zalimi ni kam ina cikin azzalimi na zalunci kawuna ma'ana na yi abin da baka sani ba na yi hijira kafin in samu izini daga gare ka ya ubangiji wannan kalma ta ce sai ta ɗauki ma'anar nadamar abin da yi da kuma da na sani yana kuma neman ubangiji ya fitar da shi daga cikin wannan kangi da ya samu kansa إن التي فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين كما كان سامك في الجنة ونجيناه muka الغم da shi daga cikin damuwa damuwar ubangijin da Allah ce wa huwa maqdum kira lokacin yana cikin damuwa wa kamar haka ne kuma ninjil mu'minin wato ainihin muke tsamar da dukkan waɗanda suka yi imani daga cikin halin damuwa in sun samu kansu matakar sun koma ga Allah matakar sun kiraye shi ne cikin surku safa sai ce falala annahu kana min al-musabbihin la labisa fi batnihi ila yawmi ba'thun ba dan shi annabi Yunus alaihi salam ya kasance cikin masu tasbihi ba da ya zauna a cikin cikin kifin nan har ya zuwa ranar da za ta fi kiyama to amma tasbihin da yi da komawa ga Allah sai ubangiji ta ala ya fitar da shi daga sai kifi ya fito daga cikin teku sai je gaba sai yayi alauta falabnahu bil ara'i wa huwa saqim wa anbatna alayhi shajaratan min yaqtin wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu فمتعناهم الى حين فاستفتهم ان ربك البنات ولهم البنون dan bi da ala ce sai muka sa kifi ya dauke shi ya bai amar da shi a gefen da ya amar sai ajiye shi kenan an bai kuma alaihi shajaratan min yaqtin sai aka tsara masa da wato ainihin a tsoro daga cikin kasa min ya na najma wadan suka ce bitti ke nan wato ainihin kankana wadan suka ce ka kabewa suka fassara ta da ka kabewa ya kashe ma'ana da bitti ke nan kankana da ita ya rinka ci don lokacin bayar da ƙarfi har jikinsa ya dawo ya sami kwarin jikinsa da ƙarfi Allah ya sake turo kuma zuwa ga waɗannan mutanen garin yake ko ma dai ka sake kiran su zuwa ga musulunci ba rashin hakuri ne yasa ka kasar garin ba ko ma sai ka yi hakuri wa arsalnahu ila mi'ati alfin sai muka sake tura shi zuwa ga mutanen da yau ya kai dubu ɗari au ya zidon au inna nawa wa ya zidona sun karu ma akan dubu ɗari population din mutanen garin ya kira su fa amanu dukkan su suka yi imani Allah ta kuma ta anahu ilahi to annabi shi Allah ke sa da manzon sallallahu alaihi wasallam tasbir li hukum rabbik kai hukum kai hakuri da hukuncin ubangijinka duk maganar da za a faɗa maka da zagi da za a yi da komai a sadar kuma a zikar sadar la ta bi misali ko ti garka zaman to kamar annabi Yunus da ya kasa hakuri yin nan maka kace idan na ga tun labarin da lokacin da ya kira da babban murya wa huwa makzum lokacin yana cikin damuwa yana cikin bakin ciki laula an tabaraka hu ne mutum na rabbi ba dan ni'imar ubangijin sa ta rike ba lanubi sabil ara'i da lokacin da za a sa a yi jifa da shi a gabar teku al'ara kenan da za a yi jifa da shi a gabar teku ne wa huwa mazlum yana abin zargi amma sai kasance ba a yi jifa da shi yana abin zargi ba an sa da shi ya amma da shi ba wai yana abin zargi ba yana wanda Allah ya yafe wa abin da yi yana wanda Allah ya karɓi murinsa yana wanda ya cancanta a sake turo shi karo da ina fatan kun fahimta dan da babu rabbuhu sai ubangijinsa ya zabe shi da ja'alahu ya sanya shi min as-salihin cikin salihan bayi Abin da ake nufi da salihin nan kamar da na ka faɗa mana a baya al'anbiya wato annabawa ke an gane ku وكاد الذين كفروا ليهلكونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين suka ce in din nan wato nuna din nan mutafa ta nuna da asalin nan ce wa inna lalle tabbas ya kadu ladina kafaru kafirai sun ba na yi yuzliqunaka da su zama da kai da abusarin da halayen da suke maka ta gani yadda suke jin haushinka idan ka wuce kai ka ce da kai sun gidan su ma kawai sun kalle ka za ka yi ka faɗi lamma ka mutu zikira lokacin da suka saurari qur'ani kana karanta shi mutane na fahimta su kuma ta kai shi da damuwa na damu su kana son yi musu mabiya ke saboda su sun kafa tutar kafanci sun tsora mutane a kai kai ka zo tutar tauhidi kana kira mutane a kai to wannan kuwa kai kana kada na kararrawa kana kada na tunda kai azzikr ne allazi yuzkiru Allahu bil qulub ka zo da zikiri ne wanda da shi Allah ke tunatar da zukata Lallai, da tabi'atul hal zaka same su zaka samu mutane suna an ka kiran ka kuma da aiki an ka to duk lokacin da manzo Allah ya wuce saboda jin haushin sa kai ka ce da kai biki da kai za su iya sa ya fadi ya dinga lamma ta mu'az zikra wa yaquluna suna masu cewa innahu la majnun ai shi manzo Allah din ma mahaukaci sun faɗa haka don su aibata shi a idan mutane dan kar mutane su yi da maganar sa wa ma huwa Allah ya ce abinda muka aiko da shi ko ba komai ne ba illa zikrun fa sai tunatarwa ne lil alamin daga dukkan halittu wato shi alqur'ani ne kenan karkashin wannan aya ta wa in ya yasabu alladhina kafaru la ka bi absarihim galibu kadan suna lamun tafsirin sukan kawo hadisin da imam muslim ya rawaito dan alaka da aya hadisin da yake magana akan al'aini wato kan dibbaka wanda manzon Allah sai yake cewa al'ainu haqqun ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين wato lallai kambin baka gaske ne inda a ce akwai abin da zai ruwa kaddara aukuwa in har da akwai wannan abin ko da kambin baka ne ina ka zama fahimta kambin baka ko kamar yadda na faɗa musu a baya kuma zan sake wani kawa a yau halitta ne ubangiji ke halittar mutum wani akan harsanta idan ya ga abu ya yaba sai abin da ya yaba din wata illa ta same wani akan idansa in ya kalli wani abu kallo na ban mamaki abin ya burge shi ya ba shi sha'awa sai wannan abin da ya kalla ya ce sakamakon kalla amma ba da niyya ba tare da ya so ba haka yi nufi ba shi ma bai san yana da wannan bayan lokacin sai abin ya kare ne haka Allah ya halicce shi shi ne abin da ake kira al'aini an bayyana ku ya tabbata a cikin hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin sahal ibn hunayf manzo Allah ya yi da shi da wadansu sahabbai shi yasa da ibnu hunayf sai je kwabe an ya da zango a wuri je kwabe yana yin wanka sai wani sahabi ya gan sai ya ga fatar bayansa sai ki cewa kai tun da Allah ya yi ni ban taɓa ganin kyakkyawar fata irin ta wannan bawan Allah ba Allah ya ba ki kyakkyawar fata nan da kike sa albulhu ne ya fata a ko kai shi ba ya iya daga ba ba ya iya motsa jikinsa na'am sahabbai suka garzaya suka je suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka faɗa masa abin da ya faru manzon Allah ya ce akwai abin da ya faru akwai wanda ya gaishe ce wani abu suka ce eh wani ya bi ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza manzon Allah ya ce alama yaqtulu ahadun akaku dan me ɗayan zai kace dan uwanka yace manzon Allah ni ba kace shi ne ne riba ni dai kawai na ganshi na ce na ganshi tawar kafa a jikinsa yace halla barakta ina ma ka ce Allah ya sa maka albarka ina ma ta ce ku bar kalla da ake faɗa a wuri ina ma ta ce ku bar kalla Allah sanya alheri yi wani da kyau cewa ba su jiki yi Allah ya sanya albarka gaskiya garken wasu wani kan sun bunƙasa. bunkasa yi Allah ya sanya albarka garken shanun wani sun kai dari yi Allah sun yi albarka wani ya sai mota mai kyau Ka yi Allah sun yi albarka gidan wani kan da ya gina kan titi kaza mai kyau ne to wannan Allah ya sanya albarka din da kake ko da kana da kallon baka din sai ka hana abin da kai ba su cutuwa shine ma'anar Allah barzaka ina ma kake barakallahu laka sai ka ba su yawan baki an bayyana ko da zarar mutum ya kalle ko da abin da yake kai gaskiya wannan tafafin da muke ji sai kace to sai Allah sanya albarka dan da kafin da ko da kallon baka ko ga yi kaga ka ga Allah ko ya kaga ta hanyar zuwa makaranta sai ka ce Allah sai Allah sun albarka sai sai Allah sun albarka kuma wannan shine ladabin da musulunci ya koya mana duk abin da gani jikin dan uwanka ya burge ka bayan ka faɗa abin sai ka Allah sa maka albarka kai wani Allah san barka gaskiya abin kaza yayi kyau gidanka yayi kyau Allah sun yi albarka abu kaza yayi kyau Allah sun albarka mace ko namiji kowa zai faɗa sai manzo Allah ya ce lokacin da ka dace ina ma ka ce haka to amma kaddara ta riga ba ta yi riga ta faɗa ba da haka yanzu ga zala kwanci sai manzo Allah ya ɗebo masa ruwa aka ɗebo ruwa ka ba mutumin yace ya wanke hannayensa ya wanke hannayensa ya wanke mirkakai ɗinsa gwiwoyin hannu sannan ya wanke fuskarsa sannan ya wanke kafafunsa sannan kuma ya wanke gwiwoyinsa duk aka fara zuwa ba tare da ya zube ba da sai manzo Allah ya ayyafa wannan sahabi sai aka yayyafa masa tun daga kansa har gadan bayan shi kenan sai ta Allah to wannan kuma shine magani kenan na kan baka ko da yanzu ne ya kalli kai ce kai wani ya bugi ne ya faɗi ya suma to sai mu tsare shi mu tsare ya alwala kuma da suka ce alwala za mu ce waɗansu suka ce a'a wadannan gaban da aka ce su za mu ce ya wanke sai mu ɗebo masa ruwa a wani kwano ko wani koko ko wata ranga ko a rike ruwan yana wanke ya wanke nan gurin ya wanke hannayensa ya wanke guyoyinsa ya wanke asrafin kadamai wato kan yan yatsunsa sannan kuma ya wanke dakalata zari abinda ake kira dakalata izari tubabinsa ko wandonsa da ya sa ko rigarsa ta sa a jikinsa sai mu yi bai bai da ita sai mu soma ta ruwan sai mu matse sai mu yayyada a jikin kana fata mu to wannan shine addinin nabawi likitanci daga fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar dukkan wanda kan bin baka yi kana ina fata mu bayyana yasa ibnu qayyim ya kawo hadisin a cikin littafin addinin nabawi da yi ina fata mu bayyana imam bukhari ma kawo shi a cikin kitabul tibb in ban manta ba za ta da wannan shine maganin dukkan zama wato idan ka kalli abu ka yi baki idan ka yi baki ka ce Allah bika to kun kada kana da kan dukkan abin da zai kawo ba kun gane ko amma idan baka faɗa ba to zai yi wani idan ya shi kuma ga yadda za a yi maganin ki ina ba da mu sannan idan ba wannan ba ba ba mu sa ya wanke waɗannan wurare mun yi kawo ruwan ba to kuma za a iya masa rukuya ina karanta masa rukuya daga cikin kalmomin da suka tabbata manzon Allah na amfani da su azbil ba'd rabban nas wasfi anta shafi la shifa illa shifa'uka shifa Allah yubaidu sakana idan aka maimaita aka karanta aka karanta to insha Allah ne sai kuma zai warware a hankali a hankali shike kuma shi wannan kar mu zo mu kama shi mu ce a ce kai sarkin mayu ne mu sani ba a sa mutum a masa duba ko a sa shi a tsaki a kunna garkomo yadda ake a kasar Hausa da sake shi ka rike masa kurwa a'a kan bin baka ne ba da niyya ba ne shi ba ba ina ka an fahimta amma mayu da muke kira mai da wannan kan baka gani ba su da alaka da kallon baka domin bambanci tsakanin kallon baka da mai da, mai kallon baka zai fitar da kai ba da niyya ba mayu ko da niyya zai fitar da mai kallon baka lokacin da ka sunku da yayi mai din nan baya amfanuwa da wani abu sakamakon faruwa da kai ko a ce ya haɗi kuwarka ko ya ji wani ɗanɗano a bakinsa ba abin da yake ji bai ma san yayi ba in ba abin ya faru ba amma sarkin mayu ko yana amfani da wani ina da ran kai da aka dan mu danganta tsakanin wannan duk wanda aka ce maye ne ba to ka sani cewa kafiri ne kin kuma nasafi ne nasafi ko ba musulmi bane ba an gane ko walakin ya sai da kafaru ya alli mun a tsira duk mai ne ka zai zama abin kawai wani tsuntsun ya wuce a ce ya halarci ya ba ko kila sai ya fi gun da amma idan da niyya yayi haka da baki dan da wani tsuntsu zai wuce lafiya wani tsuntsu idan yana so nuna muku ya ga tarare shi ya ga ko ta biji ka tafi ko ya kalli katangar gidan ka ta zage ko ya kalli mota ka ta kama da wuta wannan sarkin matafa ne ayu da da yawanci ba ta kalla za ka mun da tafiya da ana da kirari yace wai in ya ta gaban ka gaba ko tafiya yake amma ba kalla ana yawan kirari sannan kuma za a ga idan ka zo ka ajiye kankana a gaban mutum yana daga kan gudun tsakanin su da ita kamar yari hamsin idan ya kalli kankana kawai sai da ka gana mun motsa bakinsa sai ya gana jefar da kallon kankana da su idan aka zuna ka je ka ke ta sai ga cewa duk ya cinye abin da ke ciki kawai kwamfan ne ko abin da nan bawon ne a baya don na lallai bayi ba kai mun gudu gudu wannan mulka za su ne kawai dan kan ka hada shi da wancan an bin maka daban mai ta daban an gane ku to shine da yake ko na da alƙari abinda sa malama da suke kawo ta hadisi ma'ana waɗansu saboda kambin maka din su ma kallon da suke maka da su kuma su ka ka da ka amma ubangiji ta lafi wallahu ya ka tsaron da Allah ya maka ne yasa ko ta kan nuna da cikin su da ma ma yin ne ko bayan da yake iya da dan Allah sallallahu alaihi wasallam to kai ma a yau idan kana irin waɗannan azkaru waɗanda za zama maka kariya wato kana yawan karanta kulatu zai kana yawan karanta ayatul kursi kana yawan karanta amana rasul duk lafin bai tabi bai da iyar kuma duk mai kamar ka bai da iyar sai da ka ji ka kanka da ayyuka kuma tunda muna azkar ko da bai barakallahu ba ai kuma zaka tunatar da shi sai Allah ya sanya albarka wa mu da kai gida ne